والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويحكم الله السلام عليكم ورحمة الله farko mai zuwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da yau sha nawa ne sha shida ne ko bakwai sha shida ko sha bakwai ga watan zulhijja wata na sha biyu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ɗaya mai lafiya idan ba manta ba dai babin da muka tsaya a kansa na karshe shine babul ila'i wa zihari wal kafara yau kuma za mu tashi babul li'ani wannan kuma shine darasi na kasa da da uku babul li'ani babi da yake magana dangane da abin da ake kira da suna li'ani wato lafazin al-li'an ya akan ce al-li'an da yawa lamun kasra haka kuma akan ce al-ilti'an a kuma akan ce al-mula'ana ko al-li'an ko al-ilti'an ko al-mula'ana dukkanin su dai ma'anar su dai a larabci ta fuskar shari'a shi lafazin li'ani shine mutum ya jefi matarsa da cewa ta yi zina ita kuma ta yi inkari bayan ta yi inkari ya rantsuwa guda hudu a jere yana cewa wallahi tallahi abin da na faɗa na cewa ta aiwatar da zina gaske ke yi sukon na biyar ya ce la'antar Allah ta tabbata a kansa in kariya ya mata to wannan shi da abin da ake kira da suna da ali mutum ya zargi matarsa da cewa ta yi alfasha in ta yi inkari amma idan ce ta yi alfasha ba ta yi inkari wata ce eh na yi ai ba wani maganar da ali kuma sai maganar haddi ko kuma a yace ta yi alfasha ta ce ban yi ba aka ce zo ka rantse kuma yi rantsewa yanzu ba maganar li'ani ba ke ba kenan yayi mata kafafi sai a masa bulala ina fata an fahimta wato li'ani baya cika ya zanto cewa lalle an kira shi da suna li'ani sai an samu waɗannan al'amura guda uku abu na farko lalle ya tuhumce ta cewa ta yi zina abu na biyu ita kuma ta karyata abu na uku yayi wancan rantsuwa guda hudu a jere cikon na jere ya ce la'antar Allah ta tabbata kai duk abin da yi wannan ina kira da suna li'ani an gane ko عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات من سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم وانا حديث عن كربو في دقاء عبد الله بن عمر الله تكاري الدقري عبد الله بن عمر سأل فلان واني يا زوياي تنبيا wani cikin sahabbai ba tare da ya bayyana sunansa ba don suturce shi saboda suna ganin cewa idan mace ta aikata alfata kuma ya tabbata cewa ta yi ko ana zargin cewa ta yi ai bautan baya tsayawa akan ta kai kadai akan ta ita kadai yana shafar hatta mijinta to tunda ko abun kunya ne ya kamata ya suturce sunan ta kare bayyana shi yace sa'ala fulanun wana yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kada yace ya rasulullah ya manzon Allah aita law wajada ahadun imra'atahu ala fahija ba na labarin da a ce ɗayan mu zai samu matarsa tana aikata alfata tana zina ita da wani kai fa yasna me ya kamata ya aikata ko yaya zai yi in takallama takallama bi amrin azim in yaje ba da labari to ya bada da labarin wani al'amari mai girman gaske wanda zai jawo masa gaskanci da tsiraici da kunya wa in sakata sakata ala misli zalim haka in yayi shiru yayi shiru kan wani al'amari mai girman gaske mai muni wanda zai dade yana cin zuciyarsa ya rasa inda ya sa kai kuma ka san yanzu idan abu na damun dan adam a zuciya in ba ya samu ya faɗa wani labari ba ya samu hutu a cikin zuciya ko ya sai ya faɗa wani ko wanda zai taya shi ko wanda zai lallace shi ko wanda zai masa wa'azi alal akalla da ya faɗa din yana sa mutum ya samu abin da yake da manzo Allah kenan falam yujibu manzo Allah bai bashi ansa ba sai shiru ya ne ma kana ba'da zalik bayan wannan lokacin ya shuɗe kuma inji Abdullahi dan Umar atabu sai mutumin ya sake dawowa wajen Annabi fa kana inna allazi sa'altuka an lalle abin nan da na tambaye ka game da shi din da aboye ban faɗi sunan kowa ba qad ibtulitu bihi ne ne aka jarrabe ni da shi na iske mata tana aikata kaza fa anzalallahu al-ayati fi surati an-nur sai Allah ya saukar da ayoyin nan da ke cikin suratul nur fatalahunna alaihi sai manzon Allah ya karanta masa su wa wa'azahu ya gargade shi ya ja hankalinsa cewa ka janye in ba haka ba zan aikata wannan ayoyi akan ka kai da matar wa akhbarahu anna azab duniya? dunya ahwanu min azab al-akhirah manzon Allah ya ka janye in ba haka ba wato ainihin zan zartar da wannan ayoyi a kanka manzo Allah kuma ya labarta mata cewa azabar duniya ta fi sauki sama da azabar lahira abin nufi idan ya rantse bisa da ƙarya duk da anan gidan duniya ya kubuta daga bulala ta kazafi to amma fa in rantsuwar ƙarya ya azabar lahira tana nan tana jiran har gare ya yadda cewa a'a labarin ba haka ba yake idan ya so a tuhumce shi da laifi na bulala na cewa yayi kazafi sama da a ce ya yi rantsuwa duka karya a ji a masa azabar lahira shine wa akhbara manzo Allah ya labarta masa cewa anna azabar duniya ahwan min azabil akhirah lalle azabar duniya fa ita ce mafi sauki yawan kwatanta da azabar lahira qala wannan mutum sai ce la yace ba haka bane wallahi wallazi bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya turo ka da gaskiya ma kazabtu alaiha ban yi mata karya ba lalle na ganta gari da mutum suna aikata kaza sun mada'a. sannan sai manzon Allah ya kiraye ta fa wa'aza haka zalika ita ma yayi mata wa'azi ita jawar Allah idan kin yi dalilin ki ne ki ansa a zarta miki da hukuncin Allah a nan gidan duniya ya ci sauki a lahira ba tare da kin je laifi ba sama da a ce a nan ki rantsa ki kare kanki daga hukuncin duniya a lahira a kama ki da laifi fa wa'aza ha yayi mata wa'azi kadalik qalat ita kuma tace la tace ba haka bane ba wallazi ba a saka bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya turo ka da gaskiya innahu lakazib wallahi ƙarya yake fa bada ajin rajul sai manzo Allah ya koma wurin namijin sai kai ka jefe da laifi ka ci ka rantsa ka ce haka ne ita kuma ta rantsa ta ce kariya ne yanzu kuma sai mu hukunta ayyuka na akan fa bada ajin rajul sai ya fara da namijin fa shahida arba'a shahadatin billah ya bayar da shaida daidai rantsuwa daidai wallahi na ganta ba dai kenan ba wallahi karo na biyu na ganta tana aikata kaza wallahi karo na uku na ganta tana aikata kaza wallahi rantsuwa ta cikin hudu na ganta tana aikata kaza in ko har ƙarya nake mata to la'antar Allah ta yi kaza kaza kaza kaza ya gama na sun masanna bil mar'a sannan ko manzon Allah ya sanya matar ta zanto ita ce ta biyo wurin yin wannan namijin shi ya fara yi ita ma ta zo ta yi rantsuwa har hudu a cikon na biyar ta ce fushin Allah ya hau kanta idan abin da ya faɗa nan gaske ne sun mafarraka bainahuma sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya raba tsakanin su rawahu muslim imam muslim ne na rawaito wannan to duk lura daga can ya sa lamba ko da ke lambar kawai ya sa tana idan ya kawo mana ayoyin da ake magana sun sauka da fadin Allah ta'ala wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين wannan sune ayoyin da suka sauka sakamakon tambayar wannan matambayi wanda Abdullahi dan Umar ya saka ya sunansa ya koye sunansa ba tare da ya bayyana shi ba akwai hadisi nan cikin sahih bukhari wanda imam bukhari ya masa bayani da cewa babul li'ani wa man sallaka ba'da li'an bari karanta sai mu kwatanta shi da wannan hadisin na Abdullah da Umar da makaranta da mutum imam bukhari yace haddathana haddath haddathana isma'il qala haddathani malik an ibn shihab أن سهل بن سعد الساعدي أخبره ابن شهاب الزهري يتوى sa'al ibn sa'ad as-sa'idi ya bashi labari anna uwaymir lil ajlani wani mutum mai suna uwaymir lafazin uwaymir kamar tasgiri ne na lafazin amir idan an ce uwaymir dan karamin amir kenan kamar yadda umar wato umar kenan kadai idan an ce umayr dan karamin umar kenan kamar yadda sahal wato sahal din kenan kadai idan an ce sahal an gane wato Uwaimir al-Ajlani ja ila Asim ibn Adi al-Ansari ya zo ran Asim ibn Adi al-Ansari fakala lahu yace da ya Asim ya kai Asim dukkan su biyun sahabbai ne da wanda din da Asim ara'aytu rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaktuluhu mutum ne sai ya samu matarsa tare da wani namiji ya kashe shi ko ya zai A ayaktuluhu fa taqtulunahu shin ya kashe shi in ya so ko ma ku kama shi ku kace domin annabsu bin nafsi am kai bai fa alƙoko me zai yi salli ya asimu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ya kai asim da Allah na wakilta ka je wurin manzon Allah ka mun fatawa game da haka fa sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an zalika asim zai tambaye manzon Allah dangane da wannan bayani fa kariha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al masaila sai manzon Allah ya ki wannan ansar gaba daya ya nuna baya son baya ci daidai da abin da yake cikin hadisin da makaranta a can falam yujibuhu bai ba shi ansa ba menene ma'anar falam yujibuhu ba kare hal masaila manzo Allah sai yake tambaya ire-iren wannan ba ma ya son aita to saboda mai gaji ko Allah ke fasalu ahli zikri dan me manzo Allah zai tambaya Allah ko yake fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun sai malamin suka ce tambaya ibi akwai tambaya mai amfani kana son ka tambaye wani hukunci da zaka yi an gane ko akwai tambaya wanda take ba ta da amfani sosai tambaya mara amfani ko dai ka yi ta dan da kure wanda ka tambaya ko kuma ka tambaye wani abin da da halan dai a sanadiyar ka haramta ba manzo Allah ce mafi rudin tambaya wanda zai tambaye wani abin da a sanadiyar sa aka haramta shi da yayi zuwa abin da na halal din sa sai dai jawo mutane to duk tambayar da sai kama da irin wannan manzo Allah na kauce mata ha kuma kamar tambaya irin wannan da akwai tuhuma kuma tuhumar da ta shafi matarsa in mutuncin da ne shi ma ya shafe shi to saboda haka sai manzo Allah ke kin tambayar baya son a bincika dan kar a bincika a je makura al'amuran su lalace ina ba za mu fahimta sai manzo Allah yake wannan tambaya wa abaha ya aibata tambayar hatta kabura ala asu, har abin yi girmama ga shi asif dan aikin da aka tura ma sami amin rasulullah irin abin da ya saurara daga manzon Allah ya girmama a zuciyarsa falamma raja asimun ila ahlihi ja'ahu uwaymir lokacin da asim ya koma gida gidan iyalinsa sai ga uwaymir ya zo dan yi labari fa kana ya asim ma za kana laka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ita ya asim wani labari ka samu dangane da fatawar da nawakin taka daga wajen manzon Allah fa kana asim li uwaymir sai asim yace da uwaymir lam ta'tini bi khairin yace wallahi baka kawo alheri ba ka jawo mun na tambaya ga kuma Allah yake tambayar yanzu ne ne yake kenan a matsayin haka ne inda ba san waye ne tambayar ba an ba nan ne na tambayar ba قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها yake manzo Allah yake wannan tambayar gaba daya san san yanda ba zai bada amsa game da ita ba fa qala uwaynir sai sai uwaynir da abin ya shafa ce wallahi la wallahi la antahi hatta as'alahu anha yace wallahi sai na je da kaina na tambayi manzon Allah abin yana damun sa zuciya fa aqbala uwaynir hatta jaa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa saqanna wani da ya fita har ya samu manzon Allah yana zaune tsakiyar mutane fa kana ya rasulullah yace ya manzon Allah ara'aita rajulan wajada ma amra'atihi rajulan ayaktuluhu fataqtuluna am kaifa yaf'al sai mutum ya sami matarsa tare da wani namiji shin ya kashe shi idan ya so kuma ka kama shi ka kashe a matsayin kisasi ko kuma yaya zai yi fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce shi kada fi ta kare lokacin da wancan dan aikin da aka yi zo ya tafi ba a san kai ne ba amma yanzu kafin ka zo tun ayoyi sun sauka kada ka fika wa fi sahibatika Allah ya saukar game da kai da matarka fadha ta biha je ka zo da ita qala sahal sahal ibn sa'd as-sa'idi sun hadisin yace fatala ana wa ana ma'an nasi inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai suka yi mana suka yi mula'ana suka yi li'ani shi ya rantsi so hudu sukan na jere ce la'antar Allah ta tabbata kansa in dai kari yayi mata ita kuma ta rantsi so hudu sukan na jere ce kusan Allah ya hau kanta in daga cikin abin da ya fata shi ne fatala ana sai suka yi mula'ana tsakanin su da juna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko wa ana ma'an nasi inda rasulullahi sai ina tare da mutane a wurin manzon Allah lokacin da abin ya faru falamma faragha min tala'unihima yayin da suka kare wannan la'ance ke ne tasu qala uwaymir fi jimrin yace kazabtu alaiha ya rasulullah in amsatuha yace in har na cigaba da zama da ita nayi mata kariya kenan tunda dai har na rantsi cigaba da zama da ita bai da amfani domin in na cigaba da zama da ita abinda wannan zai ba da hoto da fahimta ga mutane kariya nayi mata fa fallaqaha salaqat ya sake ka saki uku nan take قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كافٍ من ذن الله يؤمر فيه قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري ɗaya daga cikin malaman Imam Malik wanda tabi'i ne yana cikin marwayata hadisin daga Sahal bin Sa'ad yace fa kanat sunnatul ne sai wannan ya zanto ita ce sunna na duk wanda suka yi li'ani to sai a rabu kenan kuma ba a duwa har abada ba ta na kawo wannan hadisin dan ya kare fito da wannan hadisin dai idan kun lura hadisin dai ne amma a can gurin ibnu hajar ya koyi sunan mutuma ko a wace riwaya abdullahi dan umar ya koyi sunan mutuma amma a nan gurin sa'ad bin sa'ad ya koyi da kowa ya mutum shine uwaizir al-ajlani to amfanin kawo wannan a nan gurin abu ne guda biyu na farko abin da ke cikin kisar na hukunta hukunci wanda ba shi ya fi damuna ya sa an na kawo wannan hadisin ba dan ba da haka ba wancan ma zai wadatar abu na biyu wanda shine matukar muhimmanci cewar wannan abin da ya faru ga uwainir shine sanadiyar saukar waccan aya ta wanda zai ne rabu da azwajahum mai lam yakul a shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim azwa kante cewa wannan kabiyar don waɗansu malaman tafsirin kan kawo kissar Hilal ibn Umayya Abdumri ko Abdumari a matsayin shi ne sanadiyar saukar aya kuma shi ma hadisin sa ingantacce ne to a nan gurin tattauna da malamai suke cewa lalle kissar Hilal ibn Umayya ita ce ta riga faruwa kafin kirkar wanda mutum uwaibir al-ajlani amma da kirkokin sun yi kama da juna sai ayar ta sauka ta bada amsa gaba ɗaya a kan wato ta shafi shi hilal bin umayya ta shafi shi uwaibir al ta shafi dukkan wanda wannan ya faru da kan shi da har zuwa sassin kyau ina ba samun hinta to da kyau to mu duba ayoyin mu gani wato abin da nake nufi kawai fassara daidaitun kalmomin su Allah ya ce wanda zai na ne da azwajin lalle waɗanda suke jifan matayensu arramyu asalan a larabce jifa ko da dutse ko da kibiya ko da maki amma sai ake amfani da arramiyo dangane da jifa na harshe kamar ka cewa mutum fasiki ko ka cewa mutum mazinaci ko ka cewa mutum barawo alhalin ba na ba ba laifin zama ne ba ya zama kai ne ramaita hu yusu ka je da mummunar kalmar alam asalin lafazin arramiyo din jifa ne na hannu amma sai ake amfani da shi hatta ga ne jifa na harfi wallazi ne yarmuna azwajahum lalle waɗanda suke jifan matayensu da cewa sun aikata albasha walan yakun lahum shuhada'u illa anfusuhum ba su da wata shaida da za su kafa sai kawunan su ba yi da shaidu guda hudu sai dai shi yake shi ne gani ubangiji ke fa shahadatu ahadihim shaidar ɗaya daga cikin su arba'u shahadatin billah zai rantsa da Allah hasso hudu inna hula min as-sadiqin cewa da gaske ke yi abin da yake matar ta yi wal khamisatu sifan abu na biyar anna la'anata Allah alaihi zai ce la'antar Allah ta hau kansa in kana min al-kadhibin in ƙarya yake yi wa yadra'u anha al-azab ita kuma abin da zai kare mata azaba abin da ake nufi da azaba ana haddi domin idan miji ya zo ya rantsa ya hasso hudu to wannan jire ce la'antar Allah ta hau kansa in ƙarya yake aka ce ke kuma ran sai ta ki laifi ya tabbata kanta sai a kama ta a mata kisasi a jefe ta tunda matar aure amma me zai hana a jefe ta wa yadda ra'u an hal azaba abinda zai kare azaba ga barinta an tashhada arba'a shahadatin billah ita ma ta yi rantsuwa ɗaiɗaya har sau hudu da Allah innahu la min al-kazibi cewa mijinta yana cikin mutane ta game da wannan labari wal khamisata tukun rantsuwa ta biyar an anna ghadaba Allah alaiha ta ce fushin Allah ya hau kanta in kana min as-sadiqin in har daga ga abin da yake da to ko ga ran rantsuwar miji ta biyar cewa anna sallahi alaihi daga cikin kalmar ne aka mas'alar aka turi sunan ita kanta mas'alar aka samu da suna li'ani li qawli zawji anna sallahi alaihi ina ba ta fahimta to sai suka ce me zai hana ba za a tiri sunan daga al wanda matar ta yi ba sai aka tira daga al la'anatullahi alaihi wanda miji yi da aka ce a cikin jerin kissar mijin ne yake fara yi kafin ita matar dan haka sai aka dauki hukuncin da ya fara zuwa ko lafazin da ya fara zuwa lafazin da ya riga dan uwansa zuwa cikin aya sai aka dauke shi aka sa sunan mas'alar da shi a madadin daukar lafazi wanda yake na karshe sannan me ne bambanci tsakanin sai la'anatullahi alaihi da kuma sai garabullahi alaiha shi ce wanda ya fi ni? da la'anta da garab

an gane ko duk ya fi la'anta tsarni to me yasa tun da aka yi aka tsananta wa matan sama da namiji eh? wato abin da kuke cewa shi ne taurin kan ta kai matsayin taurin kai tun da har miji ya zo wannan rantsuwar ya kamata in dai ta san ƙarya take yi sai mata faɗa amma saboda taurin kai sai ta tsaya ta kafin shi yasa sai aka gallaza mata sama da ke za a gallaza mata dan shi a karan farko ne ina fata an fahimta shi ne walƙamu suka anna zarar wallahi alaiha in kana min as-sadiqi to a cikin wani hadisi akwai matsaloli da malamai suke kawowa matsala ta farko da za a iya fahimta cikin hadisin wato cewa dai idan an zo za a yi la'ani tsakanin miji da mata a matsayin ka na alkali wa za ka fara gabatarwa ya rantsuwa miji mun fahimta haka dan manzon Allah فبدأ بالزوج فشهد أربع شهادات بالله ثم صلى بالمرأة يا فارع إذا نمج سنوى sannan matar to gabatar da miji din nan menene hukuncinsa wajibi ne ko mustahabi jamhurin malamai suka ce sunna ne haka aka fi so kar ya saba wa yace mace za ta fara yi wadansu ma suka ce a wajibi ne dole ne namijin zai fara yi sannan ita an dole sai ya fara yi dan ne mai ita dan ne za a saka ta fara rantsuwa kawai da cikin turma kamar an gaskata kenan amma sai da yayin rantsuwa ne sannan labarin mutum ya zama gaske a ko bukatar mace ta kawo abin da za ta kare ta shi in ta rantsuwa kuma ta kare da ya zama labarin sa game da ita da zama gaske ba game da karan kansa gaske ne da haka ba za a yi masa haddi ba na mulana ita kuma akan ta ba gaske bane ba na ta ne gaske da haka ba za a yi masa haddi ba na jefewa to tunda haka ne ya za a yi kenan in dai ya tuhumce ta ne kawai da aikata alfasha kaga za a rabu ne in kuma abin ba wa alfasha bace ba ya yi wannan mula'ana tun ne don kore da da ke tattare da da a lokacin da mutum zai ce matar ta yi da alfasha ya tuhumar cewa da da suke tare da shi ba nasa bane ba ka iya wa ya yadda dan da yake cikin ta nasa ne amma daga baya suna da suna biyu kuma ya kama shi da wani suna alfasha za a ce wannan mutum na biyu shine da wannan cikin to kaga idan mutum ya yi mula'ana da matarsa dan ko dan dan dan tabbatar da zina cewa zina ta yi to da zaran sun yi wannan mula'ana shi kenan sai a rabu kenan kowa ya kama gabansa to amma idan kuma ya yi ne dan kore da da ta haifa ko ciki da yake tare da ita ce san ba cikin su ne kuma zai wannan rantsuwa har guda biyar game da wannan matsala ita kuma ta yi rantsuwa har guda biyar game da wannan matsala to kaga wannan cikin kin ba shi bane ba za a ba shi ba za a dingina masa shi. sannan ita kuma ba za a ce ta yi zina ba dan ta riga ta rufe ta kare kanta ita ba ta yi zina ba to wa za a jingina wa dan sai a jingina mata da ita a riga ambatan sunan wannan yaron da ita amma dan ambatan shi da sunan wancan mijin tun da ya kore ya ce ba nashi bane ko ba mu da hujjar da zamu ba wani tun da ta kare kanta ta hanyar wannan har guda biyar ina ba za mu yi ta matsala ta biyu bayan sun riga sun yi mula'ana din nan shin daga yin mula'ana aure ya riga ya mutu ko kuma a'a sai shi miji ya fice ka a nan dai muka ce fatai da arba shahadatun billahi sun masanna bil mar'ati sun mafarraka bainahuma malamai suka samu zuwa guda uku zance na farko suka ce da an yi mula'ana aure ya riga ya mutu zance na biyu waɗanda suka ce a aure baya mutuwa da an yi mula'ana sai miji ya tafi zance na uku suka ce ba miji bane zai saki shi alƙalin da aka yi mula'ana a gaban su ne zai saki matar ina fata an fahimta duk da wannan duka wannan ne fi karfi miji ya saki saboda me dan mun karanta yanzu cikin bukari dan yace kazabtu alaiha in amsaktuha fa talaqaha thalathan qabla an yi ya'mura rasulullah sai ya sake ta har saki uku sun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce a can kuma yake sun mafarraka bai nan ba ma'ana yanzu in suka mula'ana har yanzu aure na nan na yadda ma'ana yanzu ka tawarka shi ne ne shi ne ne cewa idan ka yadda shi ne suke abin nufin da suka yi mula'ana da juna har yanzu aure na nan eh. a gaskiya a gaskiyar al'amari da zarar an yi mula'ana aure ya riga ya mutu abin da miji ya faɗa wannan kawai tahsilul hasu tahsilul hasu abin da manzon Allah ya faɗa sai lantawa sauran mutane yake dan su sani amma ba da wannan auren yana ba kun fahimta da kyau abin da ya samu kace abin da mun yi faɗa ta hasul hasul ne ai manzan Allah ya hana a yi saki uku lokaci guda me yasa bayan an yi mula'ana ya faɗi kalmar zai so uku manzan Allah ya yi tsare shi ya sa haushi ne yake ji kuma tunne aure ya riga ya mutu dan haka wannan abin da ya faɗa na uku na goyi ne in ta haushi ne baya da wani hukunci a shari'a ina fata fahimta in yana irin mutane ne zai yi ba ba ta take dari ba aka ba zai zai tsaya ba shi ma kulle waye da aka yi sai ya fi girki ciki uku manzo Allah shi bai ce komai ba saboda manzo Allah ya riga san aure ya riga mu daga zarar yin mula ana aure ya riga ya mutu ina ba ta fahimta to wannan cewa aure ya riga ya mutu da zarar an yi mula ana shine ra'ayin jumhurin malamai cikin sa akwai Imam Malik ibn Anas akwai Imam Shafi'i da sauran waɗansu malamai to amma su a tsakanin su kuma masu cewa mula ana kadai na sa aure ya mutu suna tattauna wata matsala shin idan miji yayi mula'ana din da zaran ya gama rantsuwarsa guda biyar aure ya mutu ko har sai mace ta zo ta yi nata Yawan malikiya ne Imam Malik bin Anas yana ganin yin miji ba ya nuna aure ya mutu har sai mace ta yi nata. Domin idan miji ya yi an mun da ko sai ya kasance ita kuma ta tsoron ta ki yanka ta mutuwa kanta mai nafi ta yi wata kisasi a matsayin matarsa aka mata haddi ta rike ce a matsayin matarsa to amma idan sai ba shi ne aure ya mutu shi imamu shafi'i ne ke ganin da zaran miji yi nasu kawai aure ya riga ya mutu to amma da saura gaskiya to shi ne ibn hajar ke cewa wanda ya amfani da za a samu idan mun ce da zarar miji ya yi aure ya riga ya mutu ko kuma idan mun ce bai mutu ba har sai mace ta yi nasu ne sannan ya mutu menene samar da khilaf din amfanin da za a samu karkashin wannan sabanin shi ne suke cewa amfanin da za a samu ne in muka dauka cewa da zarar miji ya yi aure ya riga ya mutu to ma'ana a ce yana gama nashi kafin ta yana ta kuma sai shi ya fada ya mutu idan mun ce aure da mutu ba har sai ta yi yanzu ba tana da gado ba idan mun ce da zaran ya mutu fa ai da zaran ya yi mula'ana sa aure ya riga ya mutu ba ta da gado kenan ina fata an fahimta kaga amfanin da za su samu kenan ma'ana da wannan da wadansu hukuntar kunci da za su ginu kamar su cewa za ka yi ta kaba a lokacin da za ka yi ta kaba kenan inda za na a matsayin matarsa kafin ta yi yan kwasai da ta yi da ya ka gani ma'ana hukunci ya saba kira ina fata an fahimta to duka wannan matsaloli ne da ake fahimta wato ainihin karkashin wannan hadisi wannan hadisi a nan yace imam muslim da rawaito a cikin wurin kuma gashi imam bukhari kamar yadda wato ainihin ma karanto shi kai tsaye wato ainihin daga cikin sahih bukhari kuma suka ce wannan na nuna hukuncin mula'ana ana yin sa a sarari gaban mutane domin a nan wurin hadisin riwayar sa'ad bin sa'id al-sa'idi yake ina nan tare da sauran mutane an gane ku imam bukhari ma ya kawo ruwaya da take nuna an yi mula'ana cikin masallaci sai nuna halaccin yi a cikin masallaci in ta kama a yawon a cikin masallaci kuma ya ce kuma yana nuna hadisi yana nuna cewa ya kamata shi alkali ko mai hukunci ya mutu wa'azi tun daga manzo Allah ya wa mutum wa'azi ita azabar duniya bai cikin ya sauki ita ma matar da za su yi mata wa'azi da sauran yana fata mun fahimta da da sauran hukunce hukunce za ya dauka dukkan hadisi hadisi na gaba wa anhu radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للمتلا إليه حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي فقال إن كنت صدقت عليها وهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها متفق عليه وعنه haka an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare ya gare yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzo Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi qala lil mutala'inaini ya faɗa dangane da wanda suka yi li'anin nan su biyu an gane ko ya faɗa dangane da masu li'ani din nan su biyu yake da su ne hisabukuma ala Allah yake hisabun ku na wurin Allah ahadukuma kadhibun la sabila laka alaiha yace dayan ku da ƙarya yake dole ba yadda za a ce ku duk kuyi gaskiya dole da ɗaya daga cikin ku ƙarya yake wato ga wannan na kara tabbatar da cewa Allah bai san gani sai dai waɗansu za su iya baka ansa su ce eh to wannan hadisin la yakun istidlalu bi suka ce saboda me suka ce da ha ai ko da a ce ya san cewa wanka ce ta abin da aka zarge ta gaske ne ko kuma ya san wani ƙarya yake mata alkali baya da ikon yayi aiki da saninsa sai da abin da da ta tabbatar a gabansa yanzu idan ka san wani barawo dan ka alkali ne sai ka je ka kawo ka kawo kotun ka yanke masa hannu in har kana so to sai ka bari a kawo ki in kuma kai kana ganin lalle ka zama barawo ne to a ranar kai ba a kai ne alkali ba kai ma shaida ne sai ka tafi ne sai kai shi gara ta kotun ko ta da gani ne yake ba amma ba kai ba kaga adalci mutum digo وعنه رضي الله عنه قال للمتلا ان حسابكم على الله احدكم كاذب yace lalle ɗaya daga cikin ku akwai ƙarya ce to yace da mijin la da laka alaiha ba kai ba wannan matar yanzu kuma inda ku bi za ku rage a duniya ba kai ba ita kana sai mijin yace ya rasulullah mali dukiya ta mutana ba da yake فكان sai manzo Allah in kunta sadakta alaiha fa huri mastahalalta min in zargin da kai cewa ce to ta cinye wannan dukiyar saboda ai kai ma ta taba kwanan aure da ita kwanan auren ya tabbatar mata da dukiyar wa in kunta kazabta alaiha in ko yanzu da kai da sai da na karya kai mata fa za ka abadu laka minha to wannan ko aiki ya kamata ma ya san ma dukiyar ka in ka mata ƙarya ba za a bayar ba wato sai wannan yin cewa idan an yi mula'ana ba a karɓar muna ba a hannun matar ke an gane ku wannan hadisi muttafaqun alai imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi wa an anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala absiruha fa in ja'at bihi abyada sabtan fa huwa li zawjiha wa in ja'at bihi akhala ja'dan fa huwa lilladhi ramaha bihi muttafaqun alaihi dangane da waɗansu da suka yi li'ani tsakanin miji da matar shi wanda ya yi li'anin yana zargin matar nan cikin nan nata ba na shi bane yace sam wannan cikin ba na bane ba kaga ba wancan ne na uwan yarba kenan an gane ko yace sam cikin nan ba na shi bane ba ita ko matar ta ce lalle ita ba ita ba ita ta zama na shi ne cikin nan sai suka suka yi tun da suka yi li'ani ba riga an raba su kenan to yanzu matar tana da ciki yana za ta haihu sai manzo Allah ya ce abtiruha ku zura mutu ido ku gani فإن جاءت فإن جاءت به أبيض صبطا إن دن ذات هيفا تزود جاريري وند أبيض فريقل صبطا سنة مسا biyu, بيو suka ce صبطا تام الخلقة suka سكا halitta sai da ba inda kake ganin kasawa game da shi jaririn fassara ta farko kenan fassara ta suka ce sabtan ai mustarsila sha'ari wanda ke gashin kanta ya miƙe sosai an gane ko yana kwantawa haka a jikinsa shine sab ce in ta zo da shi mai kwantaccen gashin kai gashin kai mai kyau a mike fa huwa li ha to dan wannan namijin ta wa in ja'at bihi akhala in ko ta zo da shi akhala wato akhal ana nufin abin nan wato ainihin gashin girarsa ko kuma gashin da ke kewaye da murfin idansa mai baki gashin za a ga mai baki ne idan akwai wanda za ga wannan gashin da ke kewaye da idan su mai baki ne ta yadda kowace sa kan ne sai kai zamanin sun sa to shine akal a larabci wanda halittar haka Allah yi yake to in ta zo da shi da bakaken gashi na jikin fatar ido shine aka hala ja'adan sannan da gashi a gashin kansa a cikin da juna sai ya ja'ad irin wanda gashin kansa kamar an kama an mummurza an dunkule shaka fa huwa lillazi rama habi to na wanda aka jefe ta da shi ne ba na mijinta bane ba haka maza Allah ya an gane ko ga waɗansu rawayoyin da ba wannan ba sun nuna siffar da manzon Allah ya bayyana din nan dan wani wurin ya bayyana siffar sama da haka kamar cewa aka halal ailai sabiqal iliyatayn qad lajja saqayn kaza kaza kaza kaza idan ta zo da shi kaza idan ta zo da shi kaza sai ta zo da shi da siffar da manzon Allah din ya bayyana na cewa ba namijin bane ba maza Allah ce in ba dan mula ana ta riga ta yanke hukunci ba an riga an tafi la kana li a sha'an da akwai wani sha'ani da kanina da wannan matan. ina za mu fahimta to karkashin wannan hadisi sai malamai suke cewa sai ana yin aiki da kiyafa kiyafa shine lura da kamanni wajen tabbatar da hukunci tabbatar wa mutum da ko kore masa ina ba mu fahimta mukaddara misali a asibiti a ɗakin yan haihuwa ta aka samu mata uku duk sun haihu a lokaci da kuma ne ta ta wuta kuma duk suka haifi maza ita ma na asibiti sai ta garwaye jariran ba da niyya ba sai aka tashi da safe kowace uwar jariri ta farfado amma bata san waye jaririn ta ba lalle ga jarirai guda uku kuma ga mata guda uku da duk sun haihu kuma duk sun haihu tsakanin karfe ɗaya zuwa ɗaya da kwata ko ɗaya zuwa ɗaya da rage na dare kuma lokacin an yi sa'a ne kafin ɗauke wuta ko mijin da rika babu dinin in ba da jira mijin babu da zai yi ba abin da wanda ma sai ya faru rana na jira kawai to ya za'a a wannan jariran kenan kaga idan muka ɗauki dan wata muka bayar wata ba da niyya ba mun shigar da ɗa gida zai je shiga da ba na ubansa ba ko mun tabbatar da cewa dukkan ƴaƴan gidan yayyansa ne ba auratayya tsakanin su da juna wanda in ba ɗan gidan bane ba akwai aure tsakanin su to yaya za mu tabbatar da kowace ɗanta to a nan gurin da sai a aiki da siyasa sai a samo waɗansu a cikin mutane akwai malamin wajen sanin kamar ji sun kware sun ga wani da ce wani ai da gani san wannan wani san wanta ne kai wani irin gidan su wanta ne ko da ban san mai dangantaka ba wa ko kani ko da ko jika amma dai irin gidan su wanta ne ko irin gidan su wani ne akwai wanda Allah ba su ilimin wannan basira to sai a nemo irin su sai a kira wasu iyayen yaran mazan ga kuma mata sai a ajiye jariran a ajiye waɗannan shi yasa ba su rinka duba su kalli wannan su kalli jaririn su kalli wannan su kalli wannan su wannan na wannan ne dauki su wannan na wannan ne da wannan shi kenan sai a tafi ko da an yi kuskure an riga an kubuta daga wajen Allah la nafsan wannan shine shi kenan sai a tafi aka tun wannan Allah ya ce ku lura ku gani abtiruha fa in ja'at bihi abyad sabban fa huwa da zawjiha wa in bihi ja'dan fa huwa lil ladzi rama hadi manzo Allah ne lura ba kaman ni ba kaman ni lura haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi labarin al-mujaddad al-mudlij wanda ya zo sami zaid ibn zaid abin nan zaid usama ibn zaid a'a na eh, na'am ya samu usama ibn da kuma shi ya ya same su suna kwance ba ne da ɗa amma sun lullube kansu da mayafi mayafin baya da yawar da za su rufe kafafunsu da haka sun lullube kansu amma su na waje kai da in ka zo ga kafafun mutum biya amma ba ku san ko suwaye ba mutum da yana zuwa da ya kalli kafafunsu sai ke kai wannan kafafun ɗayan daga ɗayan yake duk yadda aka irin juna ne sai ga shi ba gane da uba shi ma a lokacin ai ba san ko suwaye mutum da kamar rufe amma mai izina da shi kamanni to irin waɗannan sanin kamanni din shi ma ilimi ne matukar muhimmanci mu a hukunci a musulunci saboda tabbatar da abubuwa a shari'a irin waɗanda kila aka rasa wata karina da za ta tabbatar ko sai da ko bayani to sai a amfani da irin wannan masana da fanni ne da zaman kansa laraba na ba shi muhimmanci kwarai da gaske laraba irin da zama irin laraba ne zuba da amerika ta amerikan da tusu. ina ba za وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات أن كيبو عبد الله بن عباس الله سكار الداغري abdullahi dan abbas yake cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة آلاف da aka zo wajen mula'ana manzo Allah ya umarci namijin lokacin da zai rantsu wannan tukon ta jirgin da antar Allah ta tana kansa ya umarce shi ya dauki hannunsa ya sa a bakinsa wakala yana ce masa inna ha mujiba wannan fa ita ce mai wajabtarwa din wato azaba idan akan ƙarya kai ko mai wajen da mai rabuwa idan gaskiya ka faɗa dai ka san ko kenan kai da matar su in ha mujiba ma'ana kiyaye shiga yinka a shekin ya halatta alkali ya faɗi wannan dan a tabbatar mutum bai rantsa kan ƙarya ba dan idan ƙarya yake azumi shi ga cikin zai iya janyewa kuma wannan ya nuna dan yayi ta hudu bai ci tukunta biyar ba za a ce yayi li'ani dole sai ne sai ya ci biyar da ya lahu waɗansu sun sa sai hatar da wannan hadisin da su cikin malamai وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلائنين قال فلما فرغ من تلاؤنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إمام البخاري يا كامل كان تصوان فيكم ابن هجر sai ya ɗauki daidai wurin karshe kawai ya kawo hadisin a nan wurin وكثير فيكم هذه السياسة لما فصلت في هنا من حديث سهل أن أويمر من الأجلاني قال لآسم ابن عدي هل زوا كرفيك أن يكاو فيكم وعن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات hadisi ne daga Abdullahi dan Abbas yake wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna mar'ati la taruddu yada lamin matata ba ta ture hannun wanda ya kai mata rufta duk wanda ya ka hannu zai taba ta ba ta ture hannunsa to wanda yake nufi da wannan zakka malamin <laughs> sun yi fassara guda biyu fassara ta farko suka ce na kamar yana zargin cewa tana aikata alfasha ne mazinaciya ce dan la tarudu da lami da wanda ya mika mata hannu ne taba jikin ta ba ta soja kafara ta suka ce a ma'ana la tarudu da lami ma'ana kana ma albarkaranci da dukiya duk wanda ya zo mika hannu sai ta dauka ta baki wannan ma'ana ta yi nisa da yau to amma abin da sa waɗansu suka tafi zuwa ga wannan fassara ta biyu suka ce inda a ce yana nufin la taruddu da lamis yana nufin ta aikata zina ne ba sai manzo Allah ce a ah, ina shaida guda hudu ko kuma ka zo kai mula'ana to amma sai kawai manzo Allah ce da shi garribha ta ce ta mana shi ne garribha ka sake ta mana kana sai ce a akafu an tatba'aha nafsi ina ba zai yi ba manzo Allah ba zai yadda ba ya san cewa matar ka tana aikata lafata ce ka rike ta haka ba zai yi ba duk da nasa alqur'ani ya yadda cewa idan mace mijinta ya mutu za ta tsaya ta ya saka ba ko ba haka ba aka ce sai in tayi alfasha in tayi alfasha sai a kore ta an kwace mata haƙƙin zama gidan ta ya saka ba haka in mace mijinta ya sake ta ita ma za ta zauna gidan ta ya idda in sake da ake kome ne sai ta illa an ya yatina mafahidatin sai in sun zo da alfasha amma ma'anar ta zo da alfasha bayyana ta kwacewa kanta haƙƙin na a ce da ita zama idda sai a ce tarki mana waje yalla tawakkali alallah mutum ya kore ta an gane ko to ma'ana kenan shi yasa suka ce a ce maganar cewa la taruddu da lamin su ba za su iya fassara shi da cewa alfasha ba ce ba sai dai su fassara shi da wani abin da wadanda suka ce abin da yake nufi da la taruddu da lamin ma'ana tana yawan wasanni da mutane wanda wannan zai iya bayuwa kuma zuwa ga ta ya fasikanci duka dai wannan fassarori da ake dowa halar da kai ne domin hadisin dukkan da'ifi ne rawa abu dawud da tirmidhi wal bazzar wa jalahu fi hadisi ne da'ifi وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها قال لا أصبر عنها قال فأمسكها ضعيف ne dai duk wancan din ne wa an abi hurairah radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu hina nazalat ayatul mutala'inaini abu hurairah ya ji manzan Allah na faɗa daidai lokacin da ayan nan ta masu la'ani ta sauka sai maza Allah ce ayi mumratin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysa min Allah fi shay duk matar da ta shigar wa mutanen waɗansu gida dan da ba na gidan ba to ita ba ta da ba komai bace bai ta a wajen Allah wa lam yudkhilha Allah jannatahu Allah ba zai kai ta aljannata ba wa ayyuma rajulin jahada walada wa huwa yanzuru ilayhi dukkan mutumin da ya inkarin dansa ga ɗan na kallon sai ce shi ba ɗansa bane ba ihtajaba Allahu anhu shi ma Allah madaukakin sarki zai inkarin sa ranar tashin kiyama yace kai ba bawa na bane da ya rahama wa fadahu kuma zai masa fallasa ala ru'usil awwalin wal akhirin a bisa taron na farko da na karshen mutane akhrajahu abu daud wa an-nasa'i wa ibn majah wa sahahu ibn hibban kuma wannan dai hadisi ne da'ifi umara عمر رضي الله عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه wannan ba hadisi bane asar ne daga daga Umar Allah ya kare da gare shi Umar dan Khattab yace man akarra bi walidihi tarfata ayn dukan wanda ya tabbatar da cewa wani dana ne ko da gurgudan kiftawar ido ne falaysa lahu an yanfihu daga babu sai ya zo ce ba dana bane ba an fahimta ko matakar an haifi da kace nawa ne kai ko da yana cikin kace wannan cikin nawa ne daga baya kuma baka yi saka janyi ba ya zama naka kenan akhrajahu al-bayhaqi wa huwa hasanun mawqufun وعن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود wannan daga abu huraira ne wani balarabe ya zo wajen manzan Allah ya ce ya manzan Allah inna mar'ati waladat gulaman aswad mata ta ta haifo ni jariri ban yi kirin da shi ni ko gani fari balarabe <laughs> sai yayi shiru bai ce komai ba kaga anan yana jin tsoron kare ce ba na ji bane dan a ce za a yi li'ani sai yayi dabara labari yake barwa wallahi abin mamaki mata ta ta haifa wani yaro baki kirin da shi haka wato me yake yanzu ba ta'aridi ba shi yasa Imam Bukhari ya kawo hadisin a babu ta'aridi mutumin da ya jirwaye da kamar wanka wajen kore da shi za a ce yayi la'ani ko ba za a ce yayi ba suka ce ba za a ce yayi ba tun daga fito fili ba sai kyale ta haka ta'aridi to lokacin da ya faɗa haka kana sai manzo Allah ta halaka min ibilin in kana da raquma قال na'am yace ايه ina raƙuma qala sai manzo Allah sai يا ma alwanuha yaya kalan raƙuman naka suke qala humrun yace akwai jajaye cikin su qala hal daga cikin su akwai baki mai ratsin fari ko baki mai ratsin ruwan kasa shine Aurak. an gane ko qala na'am yace kwarai akwai ƴaƴan raƙuman da zaka ga wato baƙaƙe ne masu ratsin ruwan ƙasa-ƙasa haka masu ratsi na kasa kasa ba baki wulik ba kenan shine auren kana sai ce fa anna manzo Allah ce fa anna zalik to ya aka yi jamra kuni sai ya haifi wani baki mai ratsin kasa kasa a jikinsa yaya aka yi haka da ba ja sai ya haifi da ba jar taguwa ba sai ta haifi jan jariri ba shi ba to ya za a yi ta jar raƙuma ko kuma dan raƙumi ya yi bayi ga raƙuma ta mace kuma a sami ɗan raƙumi wanda yake auro haƙƙ baki mai latsin fari jikinsa fa anna zalika yayi haka ta faru kana sai wannan balarabe ya ce la'allahu naza'ahu irqun me yiwa wato dangantaka ce ta jashi abin nufi a can cikin kakannin kakanninsa na sama an sami mai wannan baki mai ratsin kasa kasa shi yasa sai yanzu wannan kamar sai ta fito yanzu fakala sai manzo Allah sai fala Allah ibnaka hadha fala Allah ibnaka hadha nazahu irqun cikin waɗanda ka mai yiwa can a kakannin kakanninka akwai wani baki shine sai bakin ya fito yanzu abin nufi yanzu mace ce take da miji duk suna nan su bakaken fata na yan Afirka sai kawai ta fi balarabe farisal dan ba ne ba ta bane ba duk wanda ya ce ba za ta bane sai kawo shaidu guda hudu in ba ka ba masa bulala ta ba. kuma shi ma mijin bai sai kore bai ce ba ɗansa bane ba mai yawa a cikin kakannin sa wani balarabi sai kamar ta ɓoye sai yanzu ta fito mai yawa a cikin kakannin ita matar akwai wani balarabi sai kamar ta ɓoye sai yanzu ta fito ina fata an fahimta sai eh, wannan ke nuna alwirasa a ce ana yin gado gado na siffar halitta gado na hali wato zuciya ko hakuri an gane ko gado har na sauti wani lokacin gado har na cutuka idan cikin kakannin kakannin ka ko mai cuta iri kaza akwai cutar da ake yin gadon ta ina fata an fahimta dan ga gado kuma na launin fata kuma wannan cin gado din ta iya yi wa ka ki gadar mahaifinka wato Allah bai kaddara ka gaji mahaifinka ba bai kaddara ka gaji kakanka ba sai kakanka na biyu ko na uku ko na hudu duk tana iya yiwa wani kakanka na biyar na da wata sifa sai sifar wannan ta koya a cikin dukkan ƴaƴansa da suka biyo bayansa sai kai da ka zo wanda tsakaninka da ke wajen wata takala biyar ko shida sai sifar ta fito a jikinka ina fata mu fahimta a ce kenan dan da ya sha bambanci da launin jikinsa na babansa ba za mu ce ba ɗansa bane ba dan da ya sha bambanci tsakaninsa da launinsa ba za mu ce ba da launin sa ya sha bambanci ba za mu ce ba ɗansa bane ba dole in dai akwai aure shi magana ta kare alwalad lil firaj wal ahir al hadar dole mu ce kawai wannan shine uban wannan yara ko da balarabe ne shi ko yanzu gashi nan baki da shi ina fata mun fahimta sai yan akwai tuhuma to wannan ne kuma wani abu zai taso ya akwai tuhuma irin matan da suke zuwa nan gurin su kyale mazajen su su tafi Dubai ko su tafi Jidda su je su zauna shekara hudu ko biyar sannan sai su dawo da wani dan balarabe to kaga wannan akwai me tuhuma ba za mu ce ta yi batun da ba mu da shaidu guda hudu amma dai akwai tuhuma miji ba zai iya samun natsuwa ba kan irin wannan to irin wannan ko dai mula'ana in yana so ya kore dan dan ya ga tuhuma ta yi karfi to ko ya ja bakin sa ya shiru ya tattara ta ba ta takarda ya sake ta ya shiru kada cewa kowa komai ya banza da ita kawai yana fata an fahimta dan idan yana jin tsoron mula'ana shi yasa suke cewa wato shi abin da ya shafi li'ani akwai lokacin da yake zama wajibi mutum ya yi li'ani akwai lokacin da yake zama ja'izi me wajibi mutum ya yi li'ani duk mutumin da gashi ya gama ta sikiri da muzu tana aikata alfasha tsakanin ta da wani kamar turmi da tabarya bai samu shaidu guda hudu ba to wannan suka ce wajibi ne ya yi li'ani dan a tsayar masa da hukunci Allah kila li'anin sai sa ta tabbatar ta yi itirafi in ta yi itirafi gaga za mata kitar an ko ba haka ba Allah akalla li'anin ta zai sa so rabu kenan shi da ita dan bai kamata ba dama a ce kai gari kuma kana tare da wanda take mutuniyar banza ko kai ta gari kina tare da wanda yake mutuwan banza al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim haka Allah fata cikin suratul nur dan da kisra Aisha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato a tayyibuna la tayyibat din kenan shi gashi annabi a tayyib Aisha kuma a tayyiba sun dace da juna sun yi macin da juna an gane ko to da saboda haka suka ce wannan kenan waɗansu suka ce a'a ba za mu ce dole ne yi la'ani ba sai dai mu ce masa lalle ya kamata yi la'ani amma in yadda ba zai iya yi ba to abu na biyu da yake dole ya yi shine dole ya sake ta kare faɗa kowa kun sai dai sake ta duk mutane su yi su yi ne ya faru shi ba ruwan sai na sake ta ba san ko ba ba wanda ya zo ce kuma dan mai ka sake matar ka cewa dole sai ya san labarin ba wani alkali ko wani shugaba na musulunci ko wani amir da zai zo ya kira ka sai kai bayani babu wannan wa fi riwayatin li muslim wa huwa yu'arridu bi an yanfiyahu wato wancan mutum ya ce inna inna mar'ati waladul gulaman aswad wa huwa yu'arridu bi an yanfiyahu wato kamar yana jirwaye da kamar wanka wajen kokarin kore wannan da ya ce ba dan sa bane ba haka musulmi nuna a cikin riwaya wa qala fi akhirih ya faɗa cikin ƙarshen hadisin walam yurakhis lahu fil intifa'i minhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa bai ba shi rahusa ba wajen kokarin ya kore dan nan sai ya kiyarda ki baka yi saka kore ba dan kai launin kura zama daban-daban ba kana da ragon ba suna haihuwar kaza ai lokacin da ka tunki a fara ragon da ke cikin garken yake bin wannan tunkiyar ko tumakin shi ma fari amma sai a haika shi sai a haihu wannan tunkiya rabin sa baki rabin sa fari to daga yana samu daga tan kakannin sanada ka'idar ke in dai mutum ba ka wannan ansar shi ma haka idan an zo gida aka samu wani haka zai ce shi ma daga can cikin kakannin sanada to ina ganin sai mu dakata nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya taimana wassalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na farko akwai sanarwa na wa'azi yau an gwamnati ki insha Allah ba ta nan isha yi malam tambaya na farko ce kamar ah, mace yanzu an yi bayani akan cewa idan mace ya samu masu suna wannan aiki ga yadda ga hanyar da zai bi don li'ani to ita mace ta samu ta yana wannan aiki ba wato mu na iya wa miji da ani ita ma kuma za ta yi ba eh. tana da dama ta je ta kai shi kara wajen alƙali duk da fara shi ne zai fara kamar yadda amma dan kuma na ganin wanda ya fara zargi ka'idar shi ne zai fara domin duk da ayar ta nuna fa shahadatu ahadihim أربع billahi بالله إنه لمن السارقين والخامسة أن لا تنلها عليه كان ويدرى عنها العذاب adabi da wawan din nan la yaktar tartib baya nuna dole ga wanda zai fara sannan wani saboda fi ne da wawu ba da summa ba to amma hadisi an nuna bada bi kaza summa kaza to da haka wannan shine ya jawo in cikin cewa miji zai fara ko mace su dai sun tafi akan ka'idar cewa duk wanda yake shine ya fara kai kara to shine zai fara kenan an mai ku shi ba mijin ta samu yana eh, yana da shi guda hudu ba ta to lokacin da a yanzu kenan shi shi ne an hukunta shi ne akan miji mhm. yanzu idan wani kawai ya samu wani ai kuma wannan matar ce ta ga mijinta yana yi hukunta ita ba hukunta na'am assalamu ya matsayin mutumin da yake da mata kuma amarya ce sai ta wurin aiki sai kuma wani uzuri ya dawo da shi sai ya ga kofa a rufe da ya kankwasa mata ta bude sai ya ganta da wani amma dukkan zakon suna cikin su malaya ya mutumin zai zai je a yi ne ko kuma zai fi gaba da mara idan ya ji aka liyani ai yi ganganci tunda bai ga suna aikata wani ba shi wancan sahabin uwaizir ai ya gansu ne lallai zai ga abin da zai karfafa masa zato amma sun yana nan a matsayin sa na zato da ba zai kai daraja ta yaqini ba wancan sahabi shi abin ya kai masa darajar yaqini gashi ya gansu suna cikin aikata alfata. amma wannan ya shiga mai yiwa an kulle kofar kenan kafin a fara wani abu Allah ya kawo shi hmm. to kaga ba zai je sai an yi wani abu shin malam da hadin da ya yi la'ani da matarsa din an gane cewar waye mai gaskiya a cikin su ko kuma ba a gane ba a hadisin farko a hadisin farko ba mu gane ba ba wani abin da ya nuna mana don na karanta mana hadisin mun ji. Assalamu alaikum tambaya ce mace ce a yace shi ne ya rube shi yayi zina da matar kawunsa sai ya tuba to me zai ce wa kawun nasa kada ya ce masa komai ya ce kada ya ce masa komai dukkan mutumin da ya aikata ta alfasha daidai lokacin da ba wanda ya gan shi malamai suka ce abin da ya fi zama a alagari shine ya yi tuba taubatar da suha ko kotu bai kamata ya kai kanshi ba an fahimta ko hmm. in mutum ya ga ya kasa samun kwanciyar hankali yana da karfin imanin da har kai kansa kotu don a yi masa haddi yayi itiraf shikenan amma malamai sun tattauna matsalar inda zai samu tuba taubatan nasuha zai fi masa alkhairi saboda tsawon kwana din yana da amfani ga mutum na gari saboda manzo Allah ya tsayar nasi man kana umruhu wa hasuna amalu kowane minti yana da sa to idan da zai sami yin tuba taubatan nasuha sai ta yi masa abin da haddin zai masa haddi ya kankare zunubi ne a yi to shi ma tuba ta wata nasuwa kuma tana kankare zunubi a sarrafa kuma an yi kafir amsan sai ya atiku ranar lokacin a wannan kuma sai cike gurbi da ayyuka na gari to wannan zai fi masa shine hujjar malamai na cewa da in dai ba wanda ya gane shi sun sai kansa ya tuba tsakanin shi da Allah ya kuma ya rufa danginsa asiri ya rufa matar haka dai abubuwa da dama dai wanda idan ya fade su za su iya lalacewa gaba daya. Assalamu alaikum. to wancan da aka yi magana nan wanda ya rufe daki da matarsa daga baya ba samu da kai ba sai shi wannan mutum menene hukuncin sa ko me kamata a masa sai ya kai shi kotu alƙali ya masa ta'aziri don ba zina yayi ba ba kama shi da laifin zina ba amma an kama shi da laifin shiga gida ba da izini ba hadda shiga daki har kulle daki kaga alƙali sai ya ga wani irin ta'aziri ya dace ya masa shi kuma babu ta'aziri an bar shi ne bisa ga ijtihadin alƙali in ya zai masa bulala wadda bata kai ta haddi ba kamar tamanin haka ko da biyar sai yi sai dai a gaskiya wato wato wato wato maganar bulala din ne suna mauna abu kaga wajen hukuncin bulala nan mutane suna daukan yadda hukuncin yake a cikin waɗansu da tafan fito wanda wannan bulalar in dai za a yi ta yadda wannan littafin suka bayyana ba ta da wani amfani domin wai za a rike bulalar ne shi mai yin bulala na farko kar ya tafe hannunsa haka ta yadda zai raba dantsansa da hamatarsa a'a dantsansa haka har zuwa gowar hannunsa na makalar jikin hamatarsa haka kuma zai kama bulala ne a haka wai a haka sai ya rinka haka wani kyau haka to shi ne aka tsarfa a kama wani ya sha giya za a yi masa bulala tamanin an kawo shi a gaban alkali a gaban kotu aka tsara jama'a aka tau aka cikin da daya biyu uku hudu biyar shida har aka je tamanin aka gama ya tashi kalli alkali da ya an gama sai eh ya buga besfan sai ta ce sa kaga inda ya tafi sosai ba zai wannan tsira Allah ko to yadda abin yake a sunan manzon Allah akan samu mutum da ya tsaka tsakiya ba wanda ya fi kowa karfi ba ba kuma wanda ya fi kowa rago ba irin tsaka tsakiyar nan kuma a same ta ma bulala tsaka tsakiya wanda ba za ta karya shi ko ta masa targade ba amma zai ji jiki kuma ya kauce wa fuska kuma kar a bar shi ya sa riga mai kauri kamar yadda kuma ba za a kwabe shi ba da rigarsa a jikinsa ta riga to wannan mutumin ya rinka dukansa iya karfinsa ba wai tsaya zai wani wani tawutar haka bai ba za a je na barna ba duka za a masa da masa duka sosai ya ji a jikinsa eh, yadda dai zai ji jiki sosai in ya kama a rike shi ma a rike shi amma kawai duka abin nan kaga ai tun da abin Allah ta suna azab wani ya shahada azaba wa ma ta'ifatun abin wa Allah ta suna azab fa alaihim nisfu ma al musanat min al azab to aka ga shi akwai wahala kina a cikin assalamu alaikum haka kun ga abin da yake kawo wannan matsalar shine a tsaya ana tarkici aka ayin za a yi shari'a waɗanda kawai malamin za a yi da malikiya za a yi kaza mm. ba shari'a musulunci bace ba eh. shike nan ka ce za a yi kurani da hadisi ya zama laifi malai na matsayi a auren da miji ya tafi matarsa da laifin zina amma ta amsa cewa ta yi nan amma ta roke shi ya ji mata sannan ya ji mata suka shiga da zama da zama auren su shin auren yana nan ko kuma baya nan ai ma daga yin zina ta ba shi ke nuna aure ya mutu ba sai dai shi ne in dai ba ya da tabbas din ta daina to ci gaba da zama da ita ya zama shirme kenan ta sarbe an fahimta ko dan baka zama da wanda ka san mai barna ne yana saba Allah kai ma kana tarayya cikin wannan zunubin in ka sani duk wanda ta san mijinta yana aikata zina kuma take tare da shi to tana da wani rabo wanda zunubin wannan duk wanda ya san ba kansa tana yi kuma yake tare da shi to yana da wani rabo na wannan zunubin don ya zama da yus kenan shi mijin da yus kuma zalla shi shi da kullu janna subhanallah to saboda haka sai a kiyaye wannan sosai da sosai mutum zai zama ya dauki mataki ne sosai a matsayin sa na namiji me alfasha wace iri ce inda ka kai matsayin ka ba'ira ya kamata miji ya abin nan sai dai zina ya fi zubar da mutunci sama da wasu ababai masu yawa a ah, kamar yanzu mace ta san mijinta mashayi ne shi kamar zama da shi ba da amfani ko ta san baya sallah kwata kwata ko shi ya san ba ta sallah to waɗannan rabuwa ake fatawar manyan malamai zai fita kawai a rabu dan ba a wasa da addini ba. wasu waɗansu mutanen mu sai su ɗauka shi auren ya fi addinin gaba daya ba su ɗauka shi aure ɗin wani bangare ne cikin addini ba shi auren gaba daya ya fi addini musamman idan ha ha hu to shi kenan babu yadda za a yi miji ya yi suna ya shaki a wani ma ya nemi maza ya farna barna sa kuma duk matar da za su ne kuma dangin da ba su sani sai ta wai ayya za a ha ha hu ba za a zuwa mutu ba a zai bayani gobe ciya ba a yi shi farna ma ba a tunan komai in shi ke farna ma ba a tunan komai yana yi komai ko shi yana yi to wannan yana daga cikin abin da ke lalata al'umma ba komai sa Allah ya tsina banu Isra'ila ba sai wannan la'anta da duk aka yi wa banu Isra'ilawa wannan shine laifin kai abin da ma bai kai wannan ba fa dan manzo Allah ya bayyana cikin hadisi hadisin da ka iya fassara wannan da idan ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud da Isa ibn Maryam da shi yace yadda banu Isra'ilawa suke shine za ga mutum ya san dan uwansa ko abokinsa yana aikata wata albata zai ce da shi ittaqillah ka ji tsoron Allah ka daina yace gobe ya ci gaba da yi amma kuma bai hana ya zauna ya ci abinci tare ba ko su sha wani abinci a tare ko a gansu tare suna yawo jiji sake ta wani ka ji tsoron Allah ka daina ya ki dainawa kuma gobe a ganku kuna tare kaga kana faɗa din ma kenan fa yanzu me laifin da suka yi a nan gurin da ba su yanke alaka tsakanin su da su ba to shine manzo Allah ce fa daraba Allahu quluba ba'dihim bi ba'd sai Allah ya dauki zukatan su ya maka da juna sannan ya la'ance su ya tsine musu albarka irin yau da muke cike ne ta san kawata tana alfasha ba za ta hana ta ba kani ya san wannan tana alfasha ba zai hana ta ba uba ya san iyayensa ko sa yana yi ba zai hana shi ba miji ya san mace tana yi mace ta san miji na yi ko na ya san ɗan uwansa na barna amma ba zai hana shi ba sai a yi taiwa juna kara wata kara ta babu gaira babu dalili mara amfani abinda mai Allah ya faɗa ita ya lan yakuna fasikan bai yajibu hijiranu yajibu bai ce yajibu hijranu ai ba a yi wani istisna'in cewa inda wanka ne ko wanka ne ko in kaninka ne ko mawaye inda aka yi masa wa'azi ko musamman waɗanda suka fi kowa hadari a cikin masu alfasha al-mujahiruna bil ma'asi dan manzo Allah ce dukkan al'umma ta ana samu sanar rahama illal mujahiduna sai masu fito da alfasha a sarari ana ganin su suna yi ba sa jin kunyar kowa saboda su kawai su suna cin gashin kansu ne ba wanda ya sa kowa ana mujahiduna bil ma'asi kenan wanda ya koya alfashin sa ya koyi akwai wani bangare da ta kawata tare wanda watan wata rana zai ta ya daina amma wanda ya fito fili yana yi bayan shi yayi kuma yana ba mutane darasi cewa ku ci gaba da yi to sai ya dauki zunubin sa da zunubin adadin wanda suka ganshi suka yi koyi da shi wala da asqalahum wa asqalam ma asqalihim wala yawm al qiyamati amma kanu yaftarun haka Allah fada a sarari saboda haka wannan ya kamata lalle mu shiga taitaye wannan rashin inkari da shi ya jawo wa bani isra'ilawa aka lance su kuma shi yake jawo rushewar kowace irin al'umma a duniya da sunan yanci da sunan kai ya waye da sunan zaman zamani ba wanda ya sayawa kowa magana wannan shi lalata mana tarbiyya ne kuma ya lalata mana tattalin arziki kuma shi ne lalata mana siyasa shi lalata mana dukkan komai namu kuma sai mun koma da din nan da muke rainawa muke ganin gidadanci ne sai mun koma wannan rayuwar sannan al'amuran mu za su gyaru duk wani dan shekara 30 zuwa abin da ya wuce 30 a cikin mu nan gurin zai iya tuna cewa ya taɓa yin laifi yana yaro kanin babansa ya kama shi ya masa bulala ko wan babansa ko makwabcin ba dangi iya babu na ba mutum daya dattijo unguwa sai hada yaran unguwar ya musu dan banzan doka ba wanda ke kawai amma yau kanin ka uwa ɗaya uba ɗaya idan yaron sa yi laifi ka ce za ka masa bulala sai uwar yaron ta fito a gaban kanin ka ta zazzage ka ta ce bari sai ka haifa ka kai kuma kanin ba zai ce komai ba mai imani shi ne zo da ce to sai dai hakuri mata sai hakuri kaga zama ne ake na ƙarya zama boko zama na nasara mm. wasu mutanen musu wai ba sa iya gane tsakanin boko da ma'anan al'adan bature ta cikiyanci mm. da rashin kunya da fitsara da kuma boko a matsayinsa na ilimi wanda mutum ya yi boko sai ya ɗauko al'adan nasara sai sa a gidansa shi kenan yana ganin kuma ya waye ka ka zama ɗan kawai baka sani ba domin duk mai koyo a wurin wani dan kauye kenan ba gidaje kai ya kamata a koya a wurinka kai musulmi mai shi shi wancan baya da sifaki da sai ne la yutihi to amma mutane ba za su gane wannan ba saboda haka wannan tsarin na tarbiyya irin da za sai sai an farfado da shi an dawo da shi kuma da duk wanda ya zo unguwa kowa ta shi kasar hausa ya san wannan duk wanda ya yi bako a unguwa sai ya kai shi wurin mai unguwa ya zo masallaci ko su zawar za a ganshi a ai baban gidan wani ne amma in sai mutum ya zo unguwa ya kama gida ko ya saya ko ya haya ya kulle gidan ba kowa a ciki ya zo ya fita shi da wance shi da wane me suke yi kisan kai suke yi yanki kawuna suke ba wanda ya sani ko ba wanda ya sai tambaya yanki na jirgin kenan shi bambanci tsakanin yanci a musulunci daban da yanci a arnanci yanci a musulunci yana da ka'ida da sharuɗa yanci a arnanci kuma sai aka bar shi babu ka'ida to shi kuma ka'idar eh, dan adam in dai kace ka bar shi cikakken yanci to a cikin cikakken yanci din akwai tauye wa sauran mutane yanci shi kadai ne zai samu dubban jama'a su rasa nasu misali wani zai da yanci ne shi a matsayin sa na wani saurayi mai ji da isa babansa kaza ne ya zo sai katuwar rediyo da manya-manyan speakers ya danna irin kada kada na kasan turai da sunan me in kana taka da shi ba za ka iya barci ba ko kuma yancin dan adam ne to dan Allah shi kadai ne dan adam ko kai ba dan adam bane da ko taka da shi kai ba ka da yancin a barka kai barci kai ba ka da yancin a barka kai salati da gibari. sai shi a bashi yanci ya cikin yanzu na yanci ne shi yasa kaga da su da yancin yanzu ba a shekara a America sai wani ya dauki bindiga ya zuba albarushi ya shiga makaranta sakandare ya harbe kowa yanci yanki ya zama arnanci kenan ba su mutanen mu dama je mage suke yi in je mage ya fita daga cikin dangin tsuntsaye kuma bai shiga cikin dabbobi ba domin dangin tsuntsaye suna da hukuke suna tashi sama je mage ya tare da su a wannan amma su kuma tsuntsaye ba su da hakuri je mage da shi dabbobi na kasan sun suke da haƙori to amma su ba su da fuffuken sama to shi sa shi je magi sai zama tsaka tsakiya to shi ne abin da mutanen mu suka yi wato da suka koyi abin da din bature din a maimakon abu mai kyau da za su ɗauka wanda zai amfani sa rayuwa su rike shi sai amfani da shi galibi ba shi ake ɗauka ba sai a ɗauko na shirme sai a zo a yi ta iko da sunan yanci da sunan wayewar kai wannan kuma sai a hankali. Assalamu alaikum. Malam ina son a ja hankalin yan uwa ɗalibai domin akwai masu cewa wai abin nan maznafiya abin da saruwa in ta tuba ba za ta yi istibrahi ba wai babu hadisi eh wai karuwan ta tuba za ta yi istibrahi ba babu hadisi <laughs> su ne zai ku gan shi ba bai kamata mutum kawai ya ce babu ba ina da za mu karanta babin idda da istibra'i nan gaba kaɗan cikin nan za mu gan shi ne ma abin da zai biyo baya ko to sai babu hadisi kan wannan ai sun faɗa ne dai kawai akwai hadisi na'am kamar da muka yi misali idan mutum ya ga ta kawai ba da ya faɗa ma ba idan Allah ya kaddara wannan da suka yi da wancan din aka samu da wa za a ba an yi wannan turan nan idan mutum ya saki matarsa tana cikin idda ciki ya bayyana nawaye nasa ne yanzu zai in inkari in ya samu tabbas din ba naka bane kaga ganin ya koye babu sai ya je li'ani sai mu koma kan hukuncin malamai da suka ce in ka samu tabbas juna biyun nan ba naka bane to karɓar shi ma kuma ya zama zunubi kenan to babu yadda zaka ka korewa kanka sai in kana da shaidu guda hudu ko li'ani nan sai li'ani ya zama mai wajibi dan ya zaka ka rike ɗan da ba naka ba ka ci gaba da tarbiyantarsa a matsayin naka ka sa waɗansu hukunce hukunce su gini na cin gado da haramcin auratayya tsakanin su da sauran yayanka da kuma wajabcin sada zumunci tsakanin su bayan kuma ba ɗan gidan bane ba a nan sai zama wajibi kenan mutum yayi ani kenan kamar da wasu malamai suka nuna cewa idan abin da mutum ya tabbatar da cewa ciki ba nasa bane kuma bai yi li'ani ba wannan cikin za ta gaje su kenan in dai bai da ani ba kayan nashi ne dole shi zai karba da wai an daga sallar ya ce in baka san sunan mutum ba to sai ka kira shi da suna sai ka kira shi da wani abdullahi in haka ne to wani a taimaka mana ko da wani. misali kamar ya wani abdullahi kamar misali ga wani sunan sa isa ba san sunan mahaifinsa ba ta ce isa abdullahi to ban san wannan hadisin ba gaskiya kila akwai ne ban sani ba abinda nake tafiya da shi a doron ayar qur'ani a wannan matsala Allah ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsadu inda Allah fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fi din dole ka sunan suna ka ba ce dole sai ka sani ba sai ka ce akhi billah dan uwana a musulunci ba dole bane sai ka ambace shi sai ka ce wani dan uwana na musulunci shikenan haka Allah ya rubuta cikin alqur'ani amma dan hadisi naka ban sani ba sai wallahi wannan tambaya ne karshe sai ni ne nake sai da kaya sai wani ya zo tansa ne a dari wani kuma zan zo tansa ne a dari dari da hamsin waye cikin wannan kasuwancin ma babu adalci a ciki waye ce babu adalci duk wanda ce babu adalci sai baka hujja ba wanda ya ce wajen zaka sayar da haja a kasuwa sai ka sayar da ita kan farashi daya an gane ko kana dama ka sayar da wannan ɗari da hamsin wancan ka sayar masa ɗari biyu wani ya zama ka sayar masa tasa'in ganin damar ka ce hajar ka ce ba a ƙayyade maka iya ta shari'a da zaka ce maka ƙarfin shari'a to amma ce ka zanto mai tausayi da jin kai shi yasa ma da aka yi tsadar farashin kaya a Madina waɗansu suka je wurin manzon Allah suka ce ya kamata ya kai da farashi manzon Allah ce inna Allah huwal musa'ir mun karanta hadisin anan kuma yace Allah ke kai da farashi ba ni ba to amma dan sama suka ce sai fa in an ga akwai lalacewa da tabarbarewar halayen yan kasuwa to gwamnati na da dama ta farlanta price control wato ai a tasir sanya farashi kayyadajje ga dukkan mudun gero ko na shinkafa ko kilo na gero ko na shinkafa ko na gishiri ko na suka dan saboda maslaha in mutane sun lalace da yawa amma in mutane na ta kawa ba a yin wannan wa alaikum salam me ya kawo nan matsalar yanzu bari sai in ta faru ka zo ka tambaya in ta faru sai ka zo ka tambaya sai mu ga da hanafiya zama ka kore shafi iya don su suke da rigima kan wannan matsalar <laughs> mutum a ce ya yi fasikanci da mace sai ta haihu kuma ta haifi ya mace tunda ba ɗansa ne wai ya halatta daga baya je a auri wannan ya dan ko bai halatta ba shafin yana ganin innal halala la innal harama la yuharrimu halal innal haram la yuharrimu halal to wannan matsala ce ta rikici amma da tunda bata faru ba ba zan faɗa ba in ta faru tabbas yanzu kana tsammanin inda za ta faru ya za a yi shine tambayar ka rannan na ce da ku zihari miji ne ke yi wa macen zihari ko a lokacin da makaranta babin zihari don nan ya ce wanda zai zahiru na bin nisa'ihi jiya ne ko da safe ina nazarin cikin wani littafi na shekul islam cikin majmu'ul fatawa sai ga ya kawo matsalan mace ma tana iya wa miji zihari to amma bayanin haka ya kawo shi a takaice ba tare da ya kafa masa dalilai da hujjoji ba waɗanda za su abin nan na faɗin dandan saboda amanar ilimi an fahimta ko ma ci gaba da bincike wata rana mu ga dalilin da ya dogara da shi amma dai ya nuna in mace ta yi zihari ita ma ta ce da mijinta kai din nan kamar ubana ne to ma'ana sai ta yi ne sai ta yi kafara din kamar da in shi ne faɗa zai kafara haka ibn tamiya ya faɗa to saboda haka haka gobe idan Allah ya kai mu tafsir da za a yi ko malam Ahmad mun hada da shi jiya a Jos dan haka yana kan hanyar zuwa gobe daga Jos zai taho nan ba sai ya koma Kano ba ana dai kara faɗa mutane cewa dangane da rasuwa da aka waci injiniya zubairu ya kamata waɗanda suka samu dama su je ta'aziyya ko mutum ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko sama da haka ina nufin ko a haɗo ko kuma a lalabe duk wanda aka je da yayi inda a ce za mu samu dama mu je kamar hudu biyar haka ina da da shi nan garin al'adan ku da zuwa wajen ta'aziyya ina jin da ne ake zuwa ba zuwa da daddare ko kowane gari na su al'adan daban ko wani lokaci yana zuwa eh ta fi rana ko ta to yana da dai ina ga kamar gobe mu dai nan ko da ne da mana awal da dai wanda muka yi sallah azhar sai mu je ko lokacin sallah azhar wanda ya samu dama ya zo muka je tare wanda kuma yaje daga can wurin shi kenan shi ma dai biya halatta amma dai daga nan in mun yi azhar za mu je dan mai mustaziya insha Allah ta'ala ai gobe a ai surar da muka yi ta karshe ina jin suratul ma'arij muka yi ko gobe za mu tafi suratul nuhin alaihi salam insha Allah assalamu alaikum amma yanzu za mu amfana da lokacin daga nan har zuwa lokacin za yi isha'i a da abin da ya sauƙaƙa na tamboyi tun daga shi Allah ya kawo mana malam Abdul Wahab imamu ahlus sunna wal jama'a akan kallahu amarin su warka da zuwa <laughs> saboda haka duk wanda yake da tambaya ko cikin karatutukan da muke yi da kullum ko waɗansu al'amura daban dai wanda za su iya amfanar da mu don mu amfana da lokacin har kafin nan zuwa lokacin da za a tashi kuma galibi wani lokaci tambaya ta kan ko wani sashi na karatu wanda yin a littafi za a bi shi sai a dade ba a je kansa ba da haka sai mu amfana da lokacin wajen tambayoyin da muka san ba su fa'ida ne da muhimmanci eh wa alaikum salam Thank you. ya ce yakan ji akan ce ba za a yi tawassali a ce dan alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shin ko akwai dalili akan haka bismillahir rahmanir rahim nahmaduhu wa الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yadda malam ya yi bayani haka abubuwan suke da ya kamata jiya muna tare da 'yan uwanmu wanda wannan wantakan ya fi wantakan wanda ake na jini ba abin da yake fi a duniyar nan ke wa kauna mu'amalan da ingantaka musulunci ne to wallahi wannan shine abin da Allah yake so dan hadisi muslim manzana Allah yace la tuminu hatta tahabu imani daya daga cikin ku ba zai cika cikin imani ba shi an su juna soyayyen juna tilas ne a cikin musulunci kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ce ta ba ku maganin da zai sabbaba kauna a tsakanin ku maganin nan ya fi hafshu salama bainakum ku yawaita yin salama a junanku ku ko mutum ya yi kika daga nasa salama shi kaga ya fike to magunguna suna nan wanda ke kawo 'yawantaka amma kiyaye da adawa da rashin fahimta wannan yana kawo na cutar zuciya da hawan jini da rashin jin daji a rayuwa da lahira amma duk koyaushe mutum ya suke da danwansa ya gan kuskurensa kuma ya masa tambihi akan lutufi da rahama shine yan wantaka Allah ubangijin da ya hada mu a nan masjidin masallacin Allah ya hada mu ranar tashin kiyama cikin inuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ah, tambaya wa tambaya ne mai muhimmanci kuma Allah ya da Allah ya kada ma Ja'far yana lekawa koyaushe shi tauhid baki daya ba abin da aka nazo tauhidi shi cikin tafi Allah a cikin tafi Allah ka dauki tauhidi bi tsantsan hadisin sahiha wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tambaya dan wani ke cewa ba ai tawassuli da bijahi Muhammad ko me alfarma ko eh, eh wai na neman dalili addinin na suka gane addini abinda ake kira addini akwai abinda ake kira ibada duk abin da zaka yi ibada ba yin da zaka yi wannan ibadan ka yi shi shi an ci ka yi duk ibada ba daya shan shi da ka yi tawqifiyya ce ijma malamai sun ce ibada duk abin da zaka bauta ma Allah a wajen ibadatun mahba wanda tsantsan ibada ne kaula ne ko fi'ila ne lalle ne shi Allah ya ci kai kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallam amma akwai mu'amala wanda ibada ce amma ba ka saki kefiyarsa amma ka yi daidai da zai zama yadda Allah to wannan ana kira mu'amala to wannan mu'amala ikan saba kowane mutum da garinsa yadda yake shukawa ko wanda zancin zaka ne ko ikan kai garin mutum da yadda kuɗinsa daban ne kuma da zumunci da irin waɗannan abubuwa wanda ana kira mu'amala to amma tawassuli ibada ce saboda haka kai zan tambaya da ka karanta hadisi ka taba jin hadisi wanda ya tabbata ya ce tawassuli da alfarma babu ita amma kasancewa tawassuli ya kawo shi yadda za a yi tawassuli tawassuli farko ne bi asma'in da husna ka amfani da ya Allah don Allah ya ambace shi a cikin Qur'ani ya ce Allah yana da sunaye kyawawa wanda ku kira shi da waɗannan sunayen kyawawa haka ne ya mu ban da wannan shi ban da sunaye Allah za a yi tawassuli da kaunar shugaban talikai kaunar shugaban talikai ibada ne duk mutum da baya kaunar manzon Allah sakamakonsa sa shine shiga wuta ba yanda za a yi shi sai yana daga cikin halawatul iman halawatul iman dandanan alawan imani shine son Allah da son manzonsa da yan na musulunci saboda a nan wurin ba yadda za a yi a samu halawatul imani shi an so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi manzo Allah yace ayi tawassuli da kyakkyawar aikin ku shi nan wurin ka kace Allah ubangiji ka bani don kauna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawassuli yayi daidai kuma kai abun kirki amma ka kace alfarma manzo Allah ka ka ga alfarman ku baka fara ba ina da shi alfarma ina nan daram amma ga masa kai baka yi ibada ba labar ka bayar manzo Allah yana da farma amma baka yi wani ibada a ciki ba Allah kuma yana ce inna ma zauna ma kuntum ta'malu kai ne kai aiki a nan labari ka bayar don kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne rasul ne labari ka bayar amma yayin da kake ce manzon Allah kace sallallahu alaihi wasallam ya zama me aiwa yayin da kake kauna manzo Allah ya zama me to waɗannan shine ibada tawassul ibada ne don ba zaka mai da shi bari labari Allah ka bani dan alfarma alfarman to me kake ga ubangiji me kai tawassula kai aljanna ina nan in na kai me ke nan labar ka bayar ko to ba kai komai ba Allah ka bani don kaunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu manzon Allah yace ayi wasu da ibadan kyakkyawan aiki ko kuma kan talifat riyar salihina cewa ga bayi Allah da wani fitina ya same su manzan Allah ba da labari cewa koyi ta wasu da kyakkyawan aikinsa wannan shine daidai aiki ne manza ce iki iki iki rifadi saboda haka tawassuli bi jahi bi tawassuli da menene ajisai sun zo amma ajise ne da'ifai kuma wanda yayi wannan karka ce yayi shirka shi da yayi bid'a ba shirka bane yayi bid'a bi kawo ibadan da sahabbai suka kawo ba ko na Qur'ani ya kawo kace wannan abun bid'a ce bid'a daban shirka kuma daban na fata ku gano duk wanda yace Allah ka bani don jahi Muhammad kace yayi shirka kai ne kuma shirki shi da ka ce ka ci kiro sabo abu wanda baya cika a cikin saboda ka yi mangana manzala yana da jaha amma ba haka aka yi ibadan ba haka aka koya maka ba sai ka daina na ka tan wannan abu yana da fadi tawassuli yana da fadi ina ji mallan da yana yi da kuwa nan wannan tawassuli ina bayyana maku amma mangana ci tambayoyi suna da yawa in ba aka tawassuli ina bukatar lecture sansa an ga samu dace abin da tawassuli yake nufi dama shine kamun kafa wato don kara fito da abin fili kamun kafa mutum yana da bukata wurin ubangiji yana bukatan sa tadduwa to sai ya kama kafa da wani abu dan cimma wannan bukata ta shi kamar ya ubangiji domin sunayenka masu tsarki da siffofinka masu kamala ka bani ilimi mai amfani ka bani riba a harkar kasuwanci na ka ba ni nasara a abu kaza da nake waɗannan al'amura da duk na zana bukatu ne kake da surin Allah da za ka roƙe shi sai ka kama kafa da me da sunayensa da siffofinsa wannan shi ne ake kira da tawassuli to shi tawassuli din ne malam ke nuna mana asalin sa ibada ne ita kuma ibada malamai suna da ka'ida suka ce al aslu fil ibadati at tawakkul al aslu fil ibadati at tawakkul ma'anar wannan zance asali ita ibada ka taka birki kar ka fara sai in Allah ya ce yi ko manzon Allah ya ce yi